Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauyin lamari. Babi na shida. Ko da aka ce mata Ayuba ne yake sallama ai larai da sauri ta mige tana faɗin. Gwaggo Ayuba ne ya zo. Gwaggo ta ce to maza hanzarta ki fita. Amma yana faɗa yana son mayar da ke tuyi ki yi gaggawar ce masa. Ya turo magabatansa a maida muku da auren ku. Larai ta ce, To gwaggo ke ma dai yanzu na ga kamar kina so na na koma gidan Ayuba. Gwaggo Atina ta ce ba dole ba, An ce ya fara zama mai kuɗi ga shi har ya fara ijiye tumbun naira. Ki hanzarta an jima ki zo ki ɗau fura zan dama ki kai masa. Dan maganin nan da malam ya bayar zan zuba masa yana sha kuwa ai shi kenan. Suka tuntsire da dariya. Tana isa wajen sai bita da kallo santa yana a zalzalarsa. Dan gani yayi ta sake masa wani irin kyau na musamman. Ai kasa sukuni yayi hauzan ta marasa kan gado. Lare kin sake kyau lalle ba karamar wata na yi ba da na sake kin. Tabbas da na bari wani ya aure ki da a yau ne zan san nayi babbar asara. Lare yaushe kake gani zan turo a mayar mana da auren mu. Lare ta yi wata irin dariyar shassheka ta ce. Ai ina ga tunda ko mene kawai ba wani abu da za a yi ba sai mayar da auren da tariya kawai ko nan da sati biyu ma ka turo kawai. Sati biyu lare bai yi yawa ba kin san yadda na kagu na ga kin koma gidana ai ko farkon haduwar mu bana ji na yi miki soyayyar da nake miki yanzu amma a bar shi sati biyu amma kina ganin zaki zauna da mata na kowane gidan zan sake miki daban lare cikin dariyar yaudara ta ce me zai hana in zauna da su ai yafi maka kwanciyar hankali ka hada iyalin ka waje guda kan ƴaƴanka ya tashi a haɗe amma fa sai yanda ka gani ayuba ya ji daɗin bashi zaɓi da tai don haka ya ce na gode matuƙa larai da haɗin kan da kika bani ni dai ki yi haƙuri don gidan nawa ƙarami ne kuma na haya ne saboda ban ƙarasa gini na ba kin san abin sai a hankali larai ta ce ayuba kenan ai ba komai sanin da ka yi yanzu duk na canza don ko abu kaka ijiye ni zan zauna kai nake so ba komai naka ba fata na dai allah ya haɗa kanmu da iyalin naka lallai larai sanin da na yi miki yanzu kam kin yi matuƙar canzawa amma kar ki samu damuwa da iyali na dan kansu a haɗe yake ba mai jin kansu don haka ba ki da matsala da su lare ta ji wani irin takaici jin ya ambata kirkin matansa amma sai ta danne ta ce sai ka gode wa Allah don haka ake so nan dai suka yi sallama akan zai turo nan da sati biyu a mayar masu da aurensu ko da ya koma gidansu su na ta ce daga ina kake ne na tura waje a nemo man kai aka ce baka na Ayuba ba tsoro ba komai ya ce inna daga gullare nake. Na je ne don za a mayar da auren mu nan da sati biyu. Inna ta ɗago ido ta kai duban ta gare shi. Tana tsananin mamaki. Dole ta yi mamaki mana. Ayuban da ya tsani ko sunan ya ambata amma ita ba ruwanta ba ta shiga rurumin da ba nata ba. Don haka ta ce har kun daidaita kenan. Sai ka sanar da mahaifinka. amma kana ganin za ka iya da mata uku Ayuba ya shiga sosa kai ya ce inna ai ina ji ko mata hudu zan iya riƙewa a yanzu. To Allah ya ba da sa'a. Menene ya faru na ji ana Allah ya ba da sa'a. Malam Sale ya faɗa yana shiga ɗaki inna ta yi murmushi ta ce, A yaron nan ne ya zo min da zancen yana son ya mayar da matarsa lare. Malam Sale ya gyara murya ya ce, ai kuwa ka kyauta don nima na daɗe da tunanin a raina to tunanin ba za ka iya rike mata uku ba yasa na bar abin a raina amma ba tun yau ba na lura yarinyar ta natsu dan idan ta ganna har ƙasa take gaishe ni idan ko da kaya a hannu na karɓa take ta kai min har gida ai dama idan mace tana maka rashin mutunci to gwada sakinta to da zarar fa ta je gidansu za ta kintsu matuƙar mai kintsuwar ce don haka na baka goyon baya Allah ya haɗa kansu da iyalin naka tunda na ga kansu a haɗe yake yanzu yaushe kake ganin za a je mayar da auren in na ta ce nan da sati biyu suka ce to Allah ya kai mu mu gidan naka da gurin da za ta zauna don ba zan amince ka sake zama gidan mace ba ai dama ni ma na gaya mata ta ce kuma ta amince ko a bukka ne na ijiye ta inna ta ce e, lalle larai ta yi hankali Allah ya ƙara ɗorar da ita kan turbar gaskiya gaba ɗaya suka amsa Ayuba sai dab da magariba ya yi masa sallama ya kama hanyar birnin Kano ta dawatan bingi ba. Jamila ta sake duban Hadiza ta ce, "Kin san halin da nake ciki? Dama kin gaya min gaskiya. Wannan shegiyar matar ba za ta bar ni na haihu ba a gidan nan. To gashi na yanzu na fara ganin kamshin gaskiya. Na haihu 'yar babu rai. Gashi nan tun daga haka yau shekara ta guda kenan ko batan wata ban sake yi ba ita kuwa ciki ne da ita ma a yanzu haka idan ta haihu ai na kaɗe kin kaɗe kam har ganyen ki musamman ma aka ce namiji ta haifa shi kenan gida ya zama nata sai yanda ta ga dama da shi ta juya miji son ranta tunda son 'ya'yansa zai yi ba da wasa ba kuma kin san dole ya so uwar da ta kawo su duniya ke ko nan gaba kin haihu ba zai so ƴaƴanki kamar nata ba kin ga ko kin tabbata bora ƴaƴanki kuma sun zama ƴaƴan bora dan haka dole ki miƙe tsaye ko kuma ki yi da na sani nan gaba Hadiza ta faɗa tana mila baki dan ita ganin sokancin Jamila take sosai tunda ta kasa sakar bakin aljihun malamai su yi mata aiki yadda ya kamata. kullum aka yi magana ta ce ba ta da kuɗi tamkar akan ta babu ta ƙare ita koyaushe za ta zauna ta zuba mijinta ido baya ba ta kuɗi ina da sake jamila ta ce na shiga uku yanzu hadiza ya kike ganin zan yi hadiza ta yi tsaki ta ce yanda za ki yi shi ne. ki saki bakin aljihu ki ba malami naira su cusa son a zuciyar mijinki fiye da kowace mace sannan ki zare masa son wannan shegiyar yar tasa ki kuma san yadda za ki yi ki hana matar nan samun haihuwa idan ba haka ba ina sake jaddada miki zaki zama yar kallo Jamila ta ce Hadiza ni yanzu ina na ga kuɗi kina ganin ɗan gadon da na samu na tsohon miji na duk ya kyare a gun malamai amma ban ga abin da ya canza ba to ce miki aka yi yanzu gun malamai za mu Wurin bokaye za mu su sha yanzu magani yanzu. Ani wallahi ko kadara ta zan sayar don ganin ban bar kishiya ta zauna lafiya ba. Me za ki yi da wani kuɗi ko kadara matakar ba ki da fada a zuciyar mijinki? A alfaharin kowace ya mace ta kasance ita ce tauraruwa a zuciyar mijinta. Jamila ta ce haka ne. kuma fa yanzu ina ganin filin da na ci gado gurin mijina zan siyar sai mu je gun bokan kin san wani mai siyan filin ni kuwa na san masu dillacin fili ba ni nan da kwana biyu kawai dan ni duka filaye na ma a yawon bin bokaye suka kare amma ba komai na san zan samu waɗanda suka bi su a duk sanda alhajin ya mutu tunda na san na ta sakiyar sauran matan nasa sai 'ya'ya su ma kuma na kusa cika aiki na a kansu dan ma suna hannun iyayensu ne da tuni na gama da su jamila ta ce shegiya hadiza haka ake so Allah ya bar min ki Hadiza ta ƙarasa mata da cewa ko don ki shana. Haka Jamila ta sayar da filinta ta shiga yawon bumbokaye don ganin ta fitar da maman Hafsa daga gidan mijinta, macen da ta nuna mata tsananin ƙauna dama haka duniya take, ɗan adam butulu. Sai dai ko kafin ta huta daga asirin da ta yi wa mijinta ya sanar da ita nan da kwana biyu lare za ta dawo ɗakinta, wata sabuwa kenan. Yanda abun ko ya faru shine, suna zaune ita da maman Hafsat a tsakar gida, kasancewar ta san mai gidan nasu ya kusa dawowa don ta takura wa malama hafsa ɗin ya sa ta shigo saboda ta ga ko asirin nata ya fara tasiri ko da ya shigo da fara'ar sai ya suri Hafsat ya kuma ɗauko wata leda da ya siyo mata 'yar tsana da kayan wasa. Hafsat ta shiga tsalle kamar dai yadda duka yara suke idan an ba su kayan wasa ko kayan zaƙi. Cikin gwarancinta ta ce, Abba an gode, kamar yadda mahaifiyarta ta koya mata. Ayuba ya dafa kanta ya ce yau Hafsan abba daɗi na da ke akwai wayo. Ya dubi sashin da maman Hafsa take ya ce da girman kujerar ki uwar gida kan gida. Ita ma murmushi ta sakar masa ta ce barka da zuwa yallaɓe bari na kawo maka ruwa. A abar shi yanzu na sha ruwa mai sanyi a cikin mota ke dai sanne da ƙoƙari. Sannan ya dubi sashin da Jamila take wacce ranta yake a matuƙar ɓace ganin har yanzu asirin nata bai fara tasiri ba. shi da ayuba murmushi ya bita da shi sannan ya bita da kirarin da ya saba yi mata ita ma amarya ba kya laifi ko kin kashe ɗan masu gida a shaƙe ta yi masa sannu da zuwa ya saki murmushi ya ce na ga alama ba kya son wannan mukamin kina riƙon kainar kashi da shi shi yasa gashi nan wata za ta zo ta ƙwace miki shi da sauri ta kalle shi wata faka ce ayuba me kake nufi da wannan lafazin naka Dariya ya yi sosai ganin yadda kishi ya bayyana karara a fuskarta, shi har tana kiran sunansa. Ya ce, Wallahi da gaske nake saura kwana biyu mata ta ta dawo wato lare ɗakinta, sai dai ki yi haƙuri ban sanar muku da wuri ba. Jamila buɗe baki tai tana kallonsa, ita ko malama Hafsa ko a jikinta. To na mene za ta damu kanta bayan damanta na ta san da zamanta, banda ƙaddara ma da za ta zo ta tar da ita a gidanta. Ayuba ya ce ki yi haƙuri don Allah na rashin sanar da ku da wuri, gobe masu fenti za su zo su yi zan bar mata ɗaki na, idan ya so sai na dinga bin ɗaki kafin Allah ya hore na ƙarasa gini na, da fatan ba ku damu ba. Malama Hafsa ta yi murmushi ta ce, Baban Hafsa kenan, me zai samu damuwa bayan mun riga mun san da zamanta ba wai ba uwa ba ce. abu ɗaya zan riƙe ka don girman Allah ka ci gaba da jajircewa wajen adalci rashin adalci a gidanka shine abu na farko da yake kawo rashin zaman lafiya a tsakanin kishiyoyi Allah ya tabbatar da alkhairi ya kawar da shari ya bamu ikon zama lafiya mata salaha kenan ayuba ya faɗa yana duban maman hafsat ita dai murmushi ce kawai ya jiya gurin jamila ya ce kefa gimbiya baki magana ba wani kallo ta watsa masa ta shige ɗakinta ya dubi maman hafsat ya ce to kin ga fa yar uwarki maman hafsat ta ce ai dole ta yi kishi Kishi ya fa za a yi mata aikin rarrashi ya same ka sai dai ka bi ta ka rarrashe ta ya taɓa baki ya ce ba inda za ni ke haka kika yi min ko ke da za a kawo ta kin min irin haka a'a baban hafsat kar ka haɗa da ni saboda ni na nemi a kawo ta ita kuwa fa kwatsam ta za a yi mata kishiya nan da kwana biyu bayan haka ma kowace mace akwai salon nata kishin wata tana iya dannewa wata ko bata ta dannewa kai dai kai ka yarda ka yi mata laifi ka je ka ba ta haƙuri ayuba ya dafa ta yana mata wani irin kallo ya ce allah yi miki albarka maman hafsa duk namijin da ya yi dacen kamilar mace kamar ki tabbas ya gama jin daɗin duniya kuma ko a lahira zai so ya zauna da ke na gode tabbas ke ce hasken da ke haskaka rayuwata maman hafsat ta yi murmushi jin yabon da mijinta ya yi mata to don Allah me fi wannan daɗi me amfanin ki da jijiyoyin wuyan ki don za a yi miki kishiya ranar da larai za ta dawo wa zuciyar jamila kamar ta faɗo don tsananin baƙin ciki da damuwa da take ji ta ayyana a ranta dama haka kishiya take lallai hafsat ba ƙaramin ƙoƙari ta yi ba da ta saka mijinta ya yi aure Ƙawarta Hadiza da ta gani ta zo ya sa ta ɗan ji sanyi a ranta, don ta san za ta samar mata mafita. don haka ta ji sanyi a ranta. Ko da Hadiza ta gama jin abin da Jamila ta faɗa ai kawai sai ta tuntsire da dariya ta ce, ki ce ke kin zama sori, kishiyoyi har guda biyu su saka ki a tsakiya, ko da yake duk ki kwantar da hankalinki ba komai in dai da kuɗi to ki sha ki dan kin sha kansa kin gama yanzu ma wannan bokan ya bani ya ce in kawo miki ki sha duk ranar da kike da girki haihuwa har sai kin gaji da ita shi kuma wannan ki zuba a abincin jimmala in dai ta ci to cikin jikinta zai ruɓe kuma ita da haihuwa har abada boka ya gaya min zai yi matuƙar wuya ayuba ya sake ta ni kuwa shi yasa na saka a yi miki maganin tsinanniya na ce mayar da ita marar amfani a gidan ta zama ba ta haihuwa sai a ɗaya ƙwal kamar rai kin ga gida ya zama naki ashe wata sabuwar ce ta bullo ya sake dan ƙaro wata to fa sai kin yi da gaske ki san takun da zaki da ita ki hana ta sakat kafin ita ma mu san ta yanda za mu bullo mata tunda kin ce dama ita juya ce aikin ta ba mai wuya bane kin ga gida ya zama naki ke da ƴaƴanki Jamila ta shewa ta ce wallahi kuwa shi yasa fa nake son ki aminiyata Hadiza ta yi murmushi ta ce za ki sani sai nan gaba masu ka tuntsire da dariya. A ranar Larai ta tare a gidanta, gidan da ya sha fenti saboda zuwanta. idan ka ga ayuba bakinsa kamar gonar auduga don haka ran jamila ya sake ɓace innar ayuba ce bayan an kawo lare kafin ta tattara su a ɗakin maman hafsat ta sake roƙonsu da su zauna lafiya suka amsa mata tamkar gaske bayan tafiyarsa ango ayuba ya shigo da ƙullin kajinsa har uku ɗakin maman hafsat ya fara shiga don ko ba komai dai ita ce uwar gida ya ɓata ƙullin kajin sannan ya ce ta kirawo masa 'yan uwanta ta miƙe ba tare da ta yi masa musu ba ta tafi ɗakin Jamila ta fara shiga inda ta tarar da ita ta yi kicin kicin da rai tamkar an aiko mata da manzan mutuwa Jamila abin ma dariya ya bata saboda ita ta ma manta lokacin da aka kawo ta ko ce mata aka yi ita ba ta kishin mijinta share ta Jamila ta yi duk da sallamar da ta yi mata Jummala ta shaƙa sosai amma ta danne ta ce Jamila shi fa lamarin duniya komai dan hakuri ne, saboda abin da haƙurin bai baka ba to rashin sa fa lalle ba zai baka ba. Dakata Jummala, ba fa baki na ne ki min ba, ba wata shegiya da za ta ce an yi mata kishiya ta ce bata damu ba, sai dai ta danne kai saboda son gulma, amma ta cike na cike, Dan haka ni ban iya munafurci ba. Jummala ta yi murmushi ta ce haka ne Allah ya baki hakuri. ki zo baban Hafsat yana son magana da ke in yi masa uban me in banda namijin munafiki ne ta yaya ya gama guma maka bakin ciki zai wani kira raka ya yi maka daɗin baki haba Jamila kada zafin kishin ki fa ya kai ki ga halaka mijin daki kike gaya wa waɗannan mugayen kalaman an gaya masa ɗin ƙarya aka yi ba munafikin bane ne Jummala ta ce haka ne Allah ya kyauta ta shige ta fita. ɗakin lare ta nufa ko da lare ta ganta ta ji gaba ɗaya ta sake tsanarta saboda ayuba ya kai mata hotunansa ta san ita ce jimmala wacce aka sake ta saboda zai aure ta ta fi tsanarta fiye da jamila saboda tana tsananin kishin jimmala don ta fi da kyau nesa ba kusa ba gashi ayuba ko da yaushe ba shi da zance sai na jimmala bini bini kaji ya ce jimmala tana da haƙuri tana kuma da son kyautata mun. ko bayan haka Jummala ce ta riga haihuwa a gidan gashi ita tana ƙarƙashin ƙila wa ƙala ko ta haihun ko ba ta haihun ba wannan ya ƙara saka mata tsanar jummala da ‘yarta Hafsat maman Hafsat ta danna wani abu da ya taso mata ganin Lare ita ma ta yi mata wani kallon banza da ƙyar ma ta amsa mata sallamar maman Hafsat ta ce amarya ki je angon kina magana da ke Lare ta yi saurin ta ta ce uwar wace ce amarya shi Ayuban ne ya gaya miki ni ce amarya to kin yi kuskure dan daram ina nan a matsayin uwar gidan Ayuba Maman Hafsat murmushi ta kamar ta ce mata kin makaro dan tuni kika yi sake wannan matsayin ya shige ki amma sai ta share ta ce haka ne shafa'a ne amma uwar gida ki yi hakuri da hakuri ya mutu sadakar nawa kika bayar munafukar banza mai raba tsakanin miji da mata to gashi nan Allah ya dawo ya haɗa mu dan kin san soyayyar daga Allah take dan tun Ayuba ba shi da komai nake tare da shi Jummala ta ce haka ne ki yi haƙuri. Daga haka ta fice zuciyarta cike da tunanin ita ba da inda za ta ji sanyi kenan kowa ya tsane ta. Ko da suka taru a ɗakin maman Hafsa ɗin, Ayuba ya fara da addu'ar Allah ba su zaman lafiya. Sannan ya ce abin da nake so da ku shine haɗin kanku. Saboda haɗin kan matan gida shi yake jawo wa mai gida arziki. Rashin zaman lafiya ko ba abin da yake jawowa sai talauci. Don haka don Allah ku ja girmanku. ku. kowace ta riƙe girmanta. Maman Hafsat ke ce babba a cikinsu, don aure ya baki girman duk da Lare ta girme miki nesa ba kusa ba, amma ke ce sama da ita ke ce uwar gida ke za ki abin da gidan nan zai gyaru, ke ce kuma za ki ɓata shi da kanki, don idan gida ya gyaru uwar gida ce. idan ma ya ɓaci uwar gida ce wai ban gane ba sai wani kuranta ta kake wai uwar gida banda ni akwai wata uwar gida dama Ayuba ya barmashi ya ce, A yanzu maman Hafsa ce uwar gida, dan musulunci ya riga ya bata da a ce da na sake ki baki gama idda ba na dawo da ke, shine kike nan a matsayin uwar gida. Amma kin gama idda sai da aka sake ɗaura aure. Yanzu ba maman Hafsat ba ma, Jamila ma sama da ke take a gidan nan. A lissafi yanzu ke mata ta uku ce don Allah ku zauna lafiya. Larai ta yi mugun shaƙa ba ta taɓa bakin cikin mutuwar aurenta ba sama da yau. Ƙiri-ƙiri tana gani wata ta yi sama da faɗi da matsayinta. Ta yi kwafa ita kuwa Jamila farin ciki ne ya cika ta, don ko ba komai darajar Lare ta yi ƙasa a gidan. Sai ta daina wani tunƙahu, don ba za ta manta abin da wasu daga cikin 'yan kawota suka ce ba. Mai guri ya zo mai tabar ya naɗe, uwar gida sarautar mata ta dawo. Ta yi dariyar ƙeta a zuciyarta ta ce hakan ya yi min daidai, tunda ko ba komai gaba nake da ke. ita kuwa maman Hafsat tana gefa tana kallon su kawai dan ita ba abin da ya dame ta da wani ita ce uwar gida ko amarya tunda dai duk idan aka tashi fada cewa za a yi matan Ayuba to me yayi mata zafi da za ta kiɗi makanta haka Ayuba ya yi musu nasiha ya gama kowa ya nufi ɗakinta yana cika tana batsewa shi ma ya miƙe ya kai maman Hafsat jinjina yana faɗin ga taku ta manya uwar gida sarautar mata marmashi kawai ta yi ta ce sai da safe angon Larai. yana fita ta mayar da kofar ta tarfe ta kunna kira'a tana bi har barci ya ɗauke ta ba tare da wani kunci a ranta ba cikin dare ta farka da tsananin ciwon mara ko kafin asuba ta jigata gashi ba ta so ta taso mijin kada lare ta yi zargin tana so ta hana su sakewa ne dab da asuba ta yi bari cikin jikinta ya bare yan biyu kuma duk maza ne daga ganin ƙirarsu ta tattara ta saka a kwali sannan ta wanke jikinta ta gyara ɗakin tsaf ta koma ta kwanta tana tasbihi ga sarki Allah ko da asuba Ayuba ya damu ganin bata fito ba ya san lalle ba lafiya dan tana riga kowa tashi a gida. dan haka ya shiga buga mata kofa a firgita ta farka sakamakon barcin da ya ɗauke ta ta je ta buɗe masa ƙofar ta ce lafiya baban hafsat yace ke zan tambaya lafiya naga baki fito alwala ba ta murmushi ta ce wallahi ciwon mara ne ya same ni cikin dare ashe ma ka ga bari zan yi bari kika ce amma dai baki yi ba ko ta ce na yi mana na ƴaƴa biyu duk maza kuma Ayuba ya rike kansa ya ce ya Allah sannu mama Hafsa yanzu ina ƴaƴan. ta nuna masa su a kwali Jamila da take laɓa bakin windanta ta yi murmushi ta ce Allah na gode maka da tun wannan shegiyar ƴaƴa maza biyu za ta haifa